صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau litinin daga nan radio tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kisoshin rayuwa sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin duniyar mu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin musan dokokinmu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu saurare ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan fabrairun shekara ta 1881 fitaccen masanin ilimin falsafa kuma bincike akan addinin musulunci daga scotland thomas khalil ya rasu bayan kasancewar thomas masanin ilimin falsafa ya kasance mai zurfafa bincike akan ilimin addinin musulunci da kai ga gano cewa babu wata magana mai shiga zuciyar mutum kai tsaye ba tare da wani shamaki ba kamar ayoyin qur'ani mai tsarki hakanan kuma ya bayyana cewa bisa bincikensa ya gano cewa annabi muhammadu allah ne da kansa ya sanar da shi ilmomi da hikimomi ya rubuta littafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa da kuma mahankarsa akan addinin musulunci ya kuma yarda cewa addinin musulunci ba kirkirar dan adam ba ne masu saurare kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau lokacin da junju halin musulunci yake gab da kankama a kasar iran marigayi imam kumeni ya bada umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkokin kasar har zuwa wani lokaci ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci da yake son a kafa a wannan kasa inda ya buƙaci gwamnatin wucin gadi wadda za a kafa da sanya waɗannan manufofi a gabanta har ila umar imam kumeni ya kara cewa gwamnatin rikon kwarya za ta gudanar da zaben raba gardama domin fayyace irin tsari wanda zai gudanar da kasar sannan kuma ta gudanar da zaben majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aikin rubuta sabon kundin tsarin mulki na kasa a lokacin da marigayi imam kumene yake bayar da wannan umarni jami'an tsaron sarki sha suna kokarin su na karshe wajen murkushe masu zanga-zanga a faɗin kasar da nufin kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha baki ɗaya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 To da farko ga muhimman kanun labaran. Jagoran zunzuhar musulunci na Iran ya buƙaci masu faɗa a shi a duniyar musulmi su yanke alaƙa da Isra'ila sakamakon halin da ake ciki a zirin Gaza. An kasa intanet ta wayar hannu a Senegal a daidai lokacin da ake zaman ɗaɗar a ƙasar bayan sanar da ɗage zaben da shugaban ƙasar ya yi sabon shugaban kasar namibia ya ayyana zaman makoki na kasa domin girmama magabacinsa hege ingob wanda ya rasu a ranar lahadi to yanzu ga labaran kamar da za a ji su jagoran zuwan halin musulunci na iran ayatollah sayyid alhamenei ya ce masu fada a shi na al'ummar musulmin duniya na da rawar da za su iya takawa dangane da halin da ake ciki a jirin gaza ta hanyar yanke alaƙa da gwamnatin isra'ila yayin wata ganawa da wani gungun kwamandoji da jami'an sojojin sama na iran a yau litinin ayatollah khamenei ya yi gargaɗi game da masifu na bil'adama da ke faruwa a gaza sakamakon goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin isra'ila ya bayyana cewa kasashe na iya matsawa gwamnatocin su lamba don kawo ƙarshen goyon bayan da suke baiwa gwamnatin isra'ila duk da cewa wannan mulki na zalunci ya salwantar da rayukan mata da yara sama da dubu ashirin amma har yanzu wasu kasashen musulmi suna hulɗa ta tattalin arziki da mata makamai da isra'ila in ji jagoran ya ce ba wai muna nufin shiga yaƙi da gwamnatin isra'ila ba amma muna nufin ladabtar da ita ta hanyar yanke hulɗa tattalin arziki da ita rahotanni daga senegal na cewa an kasa intanet ta wayar hannu a wani yunkuri da gwamnatin kasar ta ce na dakile kiraye-kirayen tare da tsaye ne ma'aikatar sadarwa ta kasar ta ce an dau matakin ne duba da kiraye-kirayen da aka fara da kan iya haifar da rashin zaman lafiya da kiyayya a kasar a wani labarin kuma jami'an tsaron jandarma na kasar sun tarwasa wani yunkurin yin zanga-zanga a gaban majalisar dokokin kasar a safiyar yau litinin a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar ke nazarin dokar da aka tsara na ɗage zaben shugaban kasa na tsawon watanni shida haka zalika an jibge jami'an tsaro a wurare daban-daban an kuma rufe makarantu domin kaucewa wani sabon rikici a jiya lahadi dai jami'an tsaron na senegal sun tarwa dandazon jama'a da suka taru a dakar babban birnin kasar domin nuna adawa da dage zaben shugaban kasar da aka yi wanda aka tsara za a yi shi ne a ranar 25 ga watan fabrairu nan shugaba Macky Sall ya sanar a ranar Asabar da ta gabata cewa za a jinkirta kada ƙuri'ar zuwa ranar da ba a bayyana ba saboda takaddama kan jerin sunayen 'yan takara matakin da jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi. a pakistan na akalla jami'an 'yan sanda goma ne suka mutu a wani hari da aka kai kan ofishin 'yan sanda a arewa maso yammacin kasar tashin hankali ya barke gabanin babban zaben kasar da za a yi a makon nan 'yan bindiga sun kai hari ranar lahadi da daddare inda suka rika jefa gurnati kamar yadda 'yan sanda a yankin draban da ke lardin keber paktunkwa suka bayyana an yi musayar wuta ta fiye da sa'a biyu sakamakon haka mutum tara sun ji rauni babu tabbaci kan wanda ake da hannu a harin amma yankin ya yi fama da hararen da kungiyar taliban ta pakistan da sauran kungiyoyin 'yan tawaye ke kaiwa kan gine-ginen gwamnati tana jami'an tsaro da farar hula to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran sabon shugaban kasar namibia nangolo umbuba ya ayyana a zama makoki na kasa domin girmama magabacinsa hege gengob wanda ya rasu a ranar lahadi yangob mai shekara 82 ya mutu ne a lokacin da yake jinyar cutar daji a wani asibiti da ke Windhoek babban birnin kasar. An fara zama makoki ne a ranar yau Litinin kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar za a yi jana'izar wanda har yanzu ba a tantance ba kamar yadda gwamnatin kasar ta sanar shugaban kasa ya kafa wani kwamiti karkashin jagorancin firaminista wanda ke gudanar da shirye-shiryen jana'izar masar ta kori mai horis da tawagar 'yan wasan kwallon kafarta dan asalin kasar portugal rui vitoria sakamakon rashin taɓa komai na kasar a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka da ke gudana a ivory coast 'yan wasan na masar sun samu matsaloli da dama a yayin gasar inda suka kasa cin wasa ko guda ɗaya har zuwa lokacin da jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi waje da su a bugun daga kai sai mai tsaron gida haka kuma raunin da kyaftin ɗin tawagar muhammad sala ya yi ya kawo cikas a tarihin yawan nasarorin da kungiyar ta samu tuni aka fara yada sunan wanda zai maye gurbin victoria ciki har da herve renard wanda ake ta rububin neman sa a yayin wannan gasar ta afcon a yanzu haka dai tsohon kocin al-ahli dan kasar masar shine aka nada kocin rukun kwarya to jama'a karshen labaran duniyar kenan To dalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna lafiya ta da uwa da abokan arziki. Har ila yau, barkamu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri da mu taɓo batun nan ne na ƙarar da ƙasar afirka ta kudu ta kai haramtacciyar ƙasar isra'ila gaban kotun ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya wanda sunanta na yanka yake international court of justice da ke da ginin zama a birnin hague na ƙasar netherlands inda kuma take tuhumarta da aikata babban laifin nan na kisan kare dangi wanda ake kira da turanci genocide ban sabon kotun ba su yi wata wata ba nan take suka karbi wannan karar da hannu biyu har ma sun so mu yanke wannan kwarkwarin hukunci a kan lamarin duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. tun a shekarar 1947 yahudu tuba babu suke cin karensu babu baka to amma ba sai na sha maka a radu ba da hanya za ta bi da kai ta inda yahuda suke dara in ka tambaye su yaya karanku da hamas za su ce wannan karan ba daɗi sosai balle kuma a zo kan hezbollah da 'yan hutu da kuma ƙasar sham balle kuma har a zo kan yayi babba ƙasar iran mai maganin gwamnatin amurkawa da 'ya'yanta 'yan kamori zauna mukuwa a rediyon boh da yake kowa da kiwon da ya karbe shi nan take muka rage tsaho muka nemi izinin yin hirar farfesan ilimin dokokin kasa da kasa muhammad lawan yusufari kuma mai koyar da shi a jami'ar bayero ta kanan dabo don ya kara mana dogon bayani kan wannan shari'ar ta ƙasa da ƙasa inda bayan mun yi masa barka da zuwa muka soma da tambayar to farfesa da yake zama batu ne akan batun kotun icj ta ƙasa da ƙasa ta majalisar ninkin duniya za mu so mu fara sanin kabili da ba'adin wannan kotun to ita wannan kotu ana kiranta international court of justice kotu ce ta duniya baki daya kuma ita ce kamar za a ce bangaren shari'a na majalisar ɗinkin duniya kowa ya san majalisar ɗinkin duniya da irin rawar da take takawa a siyasar duniya da kuma al'amura na yau da gobe na kasa da kaza to kuma kowa ya sani akwai dokoki kuma da suke tsakanin kasa da kasa kamar yadda muke da dokoki cikin ƙasashe muka wajen gudanar da al'amuran yau da gobe to tsakanin kasa da kasa ma akwai dokoki da ake da su wanda a turanci ake kira international law yawancinsu za a ga tushen su daga majalisar dinkin duniya ne a nan ake yin yawancinsu don kuma akwai dokoki dole a samu wani tanadi da za a yi wadda wato zai aiwatar da dokokin su amfani tsakanin ƙasashe a aiwatar da su yadda ya kamata kamar yadda muke da kotuna a cikin ƙasashen mu ɗaiɗaiku wadda suke harka ta shari'a tsakanin jama'a tsakanin gwamnatoci haka ita ma wannan kotun duniya aka yi ta domin da amfani da dokoki da suke tsakanin ƙasa da Gracias. di sallama ne tsakanin najeriya da kamaru har ma ya zamanto an samu wata kila sabanin da zai kai ga yaki wato idan an tuna ana maganan bakasi kenan bakasi kenan suna kotu sai hukunci cewa bakasi na kamaru ne profesa za mu zo kan maganan wato wanda ya kai karan misali afirka ta kudu ne ta kai karan haramtacciyar kasar isra'ila akan wannan abin da yake faruwa to in muka duba za mu ga cewa wannan kasa ba musamman ba ce kuma ba balarabiya ba ce me dalilin da ya sa ta yi wannan yunkuri har ta kai wannan wato yahudawa kara a wannan kotu to lallai ana kunya gaskiya ne south africa ta yi hoɓɓata ta yi ƙarar isra'ila zuwa ga wannan kotun duniya a kan abin da yake faruwa a zirin gaza a nan palestine ita south africa ba ƙasar musulmi ba ce kowa ya sani ba ƙasar larabawa ba ce to amma abin da yake faruwa a gurin a fuska irin ta siyasar duniya da ake gani da abubuwa da suke wanzuwa al'amari ne ba wai na musulunci ba ne kawai ba kuma na larabawa ba ne kawai ana magana ne na ɗan adam ana ganin cewa ana cutar da mutane a wannan guri da sunan yaƙi wata ta wannan fuska ne ta ƙasar south africa take da hurumi ta kai ƙara a wannan kotu domin tana ganin an ci zarafin ɗan adam ana yin abin da take ganin yaƙi ne wato na ƙare dai isra'ila tana ƙoƙarin kare wato falastina da suke wannan wurin ta hanyar kisa da wahalartarwa da korarsu daga inda so ba magana ce ta musulunci ba ko magana ta ta kabila ba magana ce ta adalci magana ce ta ana yin zalunci ya kamata a samu kasar da kuma za ta yi hoɓɓasa domin ta ga an dakatar da wannan zaluncin don kuma katina akwai tarihi ma ya yi tasiri akan ƙarar da ita south africa ta kai domin south africa a tarihin ta shiga yanayi na wato apartheid ake cewa a Turanci. mulkin wariyar launin fata ta shiga wannan yanayi yadda kasashe ce da take da fararen fata da kuma bakaki to bakaken nan sun shiga wani yanayi na kunci masu farar fata sun sa su yanayi na wahala da kunci da yanayi na zalunci sai da aka shiga aka fita aka yi tsayin daka an tuna tarihin su Nelson Mandela sai da yi shekara ashirin da bakwai a kurkuku saboda yana neman yancin bakaken fata a wannan kasa domin a kauda wannan yanayi na wariyar launin fata. to wannan abin da suka shiga shine suke ganin duk wani yanayi da aka samu da ake kuntata wasu mutane ya yi kama da su ma yanayin da suka shiga duk da su ba yaƙi ba ne amma yanayi ne na kunci akwai kamanceceniya suna ganin suna da wani haƙƙi tunda sun ga abin da ya faru a kansu sun san abin da yadda yake ciwo suka ga ya kamata su yi yunkuri su ma su taimaka wa larabawan falastinu domin su fito daga yanki na wato zalunci da ita isra'ila ta yi musu. ta masararru a nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma saboda rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu farfesan ilimin dokokin ƙasa da ƙasa mamman lawan yusufari ko mai koyar da shi a jami'ar bayero ta kanan dabo da ni awal kunyan da na shirya nake cewa sai wani jikon wukari ya zub da samiyar kura. yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa hissoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirin kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara bayyana huduba ta uku daga cikin hudubobin littafin najil balaga wanda ya tattara hudubobi da kuma wasiƙu har ila yau da kalmomi masu hikima na amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam mun kuma a tsaya inda muka bayyana cewa ilimi da kuma daraja da imam alayhi salam ya danganta su ga kansa ba iddi'a'i ne gaskiya ne kowa yana ganin su a aikace daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau da muke magana kuma littafin Najil malaga ta tabbatar da hakan saboda kowa ya yadda cewa duk wanda ya yi kalamai da suka zo cikin littafin najil balaga to kuwa allah ta'ala ya yi masa baiwa ta ilimi da kuma hikima a nan muna iya ƙara da cewa wannan falarar ta yawan ilimin amirul mu'minin alaihi salam hatta makiyansa wasu ma ba musulmi ba sun tabbatar masa da wannan wanda ya fito da shi a fili ta yadda ba wanda zai iya inkarinsa sannan idan muka dubi abinda yake cewa na tsuntsu ba zai iya kai daraja da ɗaukaka da yake da shi ba don tsawonsa shi ma ba iddi'ai ba ne sai dai wani al'amari ne da ya tabbata ga duk wanda ya san tarihin musulunci ya kuma karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma a fili yake saboda malaman tarihi sun tabbatar da cewa babu wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ingantattun hadisai suka riske su na falalarsa kamar hadisan da suka zo dangane da falalar Aliyu dan Abi Talib alaihi salam babu wani yaƙi daga cikin yaki yaƙen manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma dai ya aiki ali da abi talib alaihi salam face shine jarumin yakin kama daga manya-manyan yaƙe-yaƙe kamar badar da uhud da ahzab da khaibar da hunain da sauransu duk haka al'amarin yake an ruwaito khalifa na uku usman bin affan yana faɗawa wa ali da abi talib salam kan cewa yaya zan yi da kai ne wato yana nufin yaya zan yi da kai ya aliyu bayan zubar da jinin manya-manyan ƙurishawa da kai a yaƙe-yaƙen badar uhud ahzab da sauransu sai imam ali salam ya amsa masa da cewa idan ban zubar da jininsu ba kai za ka iya zama kan wannan kujerar ta khalifanci idan musulunci bai ɗaukaka ba da zubar da jinin wa'annan kafirin ƙurashawa ba kai kana iya zama kan kujera da kake zama a kanta a hali yanzu na khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai halifa ya yi shiru don haka dangane da ɗaukakar da Ali Abi Talib alaihi salam yake da shi za mu takaita da wata kasida wacce imam ali salam da kansa ya tsara yana bayyana irin falala da kuma matsayin da yake da shi a cikin addinin musulunci kuma a wajen allah da manzonsa sallallahu alaihi sallam. kasidar ta fara da cewa muhammadu annabi sallallahu alaihi sallam. dan uwana ne kuma surukina ne kuma hamza shugaban shahidai amina ne kuma ja'faru wanda yake tashi tare da mala'iku safi da maraice ɗan mahaifiyata ce kuma yar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amarya ta ce kuma abokiyar zama ta ce tsokata ta garwaya da jininta da tsokanta jikokin ahmadu sallallahu alaihi wa sallam ‘ya'yana ne daga gare ta wake da rabo a cikinku irin rabona na riƙa ku gaba ɗaya shiga musulunci ina yaro ban kai ga lokacin balagata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta irin shugabancinsa gare ni a kanku ranar gandir Hum bone ya tabbata bone ya tabbata kuma bone ya tabbata ga wanda ya riski ubangiji daga cikinku yana zalunta ta wannan kasidar amirul mu'minin salam ya tsara ta ne a lokacin da muawiya da abi ya rubuta masa wata wasiƙa inda a cikinta yake bayyana falalarsa da kuma darajar da yake da ita a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa daga ciki yake cewa ai shi kawun muminai ne don manzon Allah sallallahu alaihi wa yana auren yayarsa wacce ake kira ummu habiba ko kuma ramlatu diyar abu sufyan malaman tarihi sun ce a lokacin da muawiya da abi sufyan ya ga wannan kasidar sai ya ce a ɓoye ta don kada mutanen sham su ganta idan mun koma cikin hudubar shakshakiya ta imam ali salam za mu ci gaba da inda yake cewa ya ce sai na saki labule daga barinta wato khalifanci sannan na nisanta kaina daga gare ta a nan imam yana nufin bayan ya tabbatar da cewa an kwace khalifanci a hannunsa kuma ya yi duk abin da ya kamata ya yi don dawo da ita amma bai sami nasara ba sai ya rufe idanunsa daga barinta ya kuma nesanta kansa daga gare ta an rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa cewa za a kwace halifanci daga hannunsa bayan wafatinsa don haka idan ya sami magoya baya to ya yaƙi wa'anda suka kwace halifanci daga hannunsa idan kuma bai samu ba to kada ya kai kansa ga halaka ya kyale su don maslahar musulunci idan masu sauraro za su tuna a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati ya bar manya-manyan dauloli a duniya a lokacin wato Faris da kuma Roma ta gabas wa'anda ya fara yakar su a Mu'tata inda Ja'far dan Abi Talib alaihi salam da Zaidu dan Harisa da kuma Abdullahi ibn Rawaha suka yi shahada sannan ya ɗora tutar yaƙi wa usama ɗan zaidu don ya ci gaba da yaƙar su jim kaɗan kafin wafatinsa wa'annan daulolin kafirai suna dakon duk wata dama da za su samu don murkushe addinin musulunci wanda yake barazana ga samuwarsu a lokacin don haka idan imam alayhi salam ya yi tawaye khalifa abubakar a lokacin aka fara yakin basasa annan dauloli sun sami damar da za su murkushe addinin musulunci kwata-kwata daga doron ƙasa don haka ne manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi masa wasiya kan cewa idan ya sami mataimaka wa'anda za su taimaka masa to ya kwace iko daga wa'anda suka kwace iko daga hannunsa daga gare shi a cikin ɗan ƙaramin lokaci idan kuma bai sami dama ba to ya ƙyale su don maslahar wanzuwar musulunci ta fi komai don haka bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ansar sun taru a sakifa don su zaɓi shugaba sai halifa abubakar da kuma halifa umar suka ji labari suka kai kansu taron suka kuma sami nasarar yi halifa abubakar bai'a a can a lokacin da ali da talib salam ya shagaltu da wanka da kuma yi wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sutura da kuma sa shi a kabarinsa ko da ya kammala ya samu an rika an yi wa halifa abubakar bai'a duk da haka bai mika kai ba sai da ya zagaya dukkanin gidajen ansar yana dauke da matarsa fatima salamullahi alaiha a kan jaki sannan tare da 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihi salam ya bi su gida-gida yana masu magana akan haƙƙinsa na khalifanci wasu sun ansa masa kan cewa za su taimaka masa amma kuma sun kasa bayyana a lokacin da ya ce masu su taru su taru a wani wuri bayan sun aske kawo kansu wannan ya faru har sau biyu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a karon na farko dai mutane shidda ne kawai suka taru a inda ya ce su taru a yayin da a karo na biyu kuma mutum hudu ne kacal suka halarci wurin da ya ce su je kaga da wannan ba yadda za a iya fara yaƙi da mutane shida ko kuma hudu wannan ya sa amirul mu'minin alayhi salam ya ɗauki zaɓi na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa wasiya da shi wato ya kauda kansa daga halifancin sai ran da aka tilasta masa kamar yadda ya faru bayan an kashe halifa na uku shekaru 25 bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ne a cikin wannan hudubar yake cewa sai ya saki labule daga barin halifanci ya kuma nesanta kansa daga gare ta to masu sauraro saboda guran lokaci a nan zamu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na makoyi harshen farsanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin a cikin wannan darasi za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu muhimman wurare na tarihi da ke cikin kasar iran da suka hada da yankin isfahan kashan da dai sauran yankuna da suke kusa da waɗannan wurare waɗanda masu yawan shakatawa daga cikin gida da wajen ƙasar suke kai ziyara a cikinsu domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke akwai a waɗannan wurare sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawar tasu za ta kasance a kan waɗannan wurare na tarihi amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. لبری چمدان جکه برای چیست؟ دومین میننه ما می رویم مو زمو تپی ما قرار است برویم ان اجیه و زمو تپی شما می روید کو زاکو تپی tur tawagar masu yawon shakatawa. Ostan Lardi Esfahan Lardin Esfahan خوش به حالت کج دادی دیدنی نبود ایدو دیدنی ترین نبود ایدو مپی کیاو شهرها گرورو زیبا میکاو نقاط وراری کدام ونه کاشان برنن کاشان چادگان برنن چادگان عالی است می کیاو نه قره اتفاقا بابو تسمانی الان ینزو هوا اسکا خیلی خوب می متکر کیاو بهار یعنی دامنه دلپذیر mai daɗa da zuciya. misle Kamar. Shabihe. Kwatankwacin. Shabaho. Darari. Atrofe. Gefen. Zoyanderud. Ƙoramar Zoyanderud. Matbu'u. میدادی کجا اینا اسم سونا رود قرمه وسط سکیا آن عبور می کند ینا گتاوا کوه دوزه دامنه گپن کوه بختیاری دوزن کوه بختیاری آن سرچشمه میگیرد ینا نه د ایدروا منطقه ینکی کوهستانی میزونکا غرب یما دریا کوگی آن دارد شی یندا چون دومین مرکز چی بیا وجود ندارد باشده من مطمئنم ni ina da tabbaci. amma. sai dai. kuma da labaran da aka saurari waɗannan kalmomi waɗanda za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da ramin a lokacin da wato abokin muhammad ɗin ramin yake cikin shirye-shirye inda ya kawo jika ya shirya ta da nufin tafiya ga dai abin da ramin ɗin ke cewa abokinsa muhammad چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم عالی است اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است بهار اصفهان بسیار دلپذیر است اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است بله آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است زاینده رود کجاست؟ زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ بله غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است اما مطمئنم که این استان دریا ندارد چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد تو مجله ینزو کما سی اگر زما دومین اسراری ونن تتونا وا کمر تو گدانا تردا ترجمه اچکن هرشان هاوسا چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ میکی پاروانی ونن جکرفه تمیشه چی؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم. ان اجیه چه؟ نید نید سعید زمت پی لردن اصفهان تاره دا مسیا masu yawon خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ka ji daɗi lardin isfahan ɗaya ne daga cikin wurare na buɗe ido mafi kyau na lardunan da ke cikin iran da ma garuruwa masu kyau wane ɓangaren za ku tafi ما به اصفهان، کاشان و چادگان می za اصفهان در کاشان da Kashan عالی است. اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است. بهار اصفهان بسیار دلپذیر است. دکه قره. کدی که ینزو یعنی این اسکا ا اصفهان یه نه دکه او قره. یعنی ا اصفهان یه نه اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ اصفهان ما تا بنگرن یعنی این اسکا کمر برنن تهران نه؟ madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin wannan shine kamo karshen wannan shiri na yau idan allah kai mu a mako na gaba za a ji yadda wannan tattaunawa ta gaba da kasancewa tsakaninsu to amma kafin wannan lokacin a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a faifai ne a fulasa lokacin kwata alheri a tafiye mu shirinmu na gaba. sannan daga ƙarshe ga shirin musan dokokinmu musan dokokinmu. Bismillahirrahmanirrahim wasu salatu wasu salamu ala ashirafil mursalin. سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke bujiro muku da bayanai na dokoki dokoki waɗanda suke tsara al'umma suke ɗora al'umma a kan tafarki managarci suke kyautata alaƙoƙi da ke tsakanin al'umma dokoki a kowane lokaci kamar yadda muke bayani tushe ne na kawo zaman lafiya tsakanin al'ummomi da kuma tsakanin jama'o'i da kuma tsakanin ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke rayuwa da juna a kowane ɓangare. wani lokacin a bangare ne na unguwanni wani lokacin a wani bangare ne na zamantakewar kasuwanci a kasuwa ka kana da makoci a nan wannan shago da wancan shago wasu lokutan a'a a wajen aiki ne kuna ofis guda wannan yana aiki a nan kai kana aiki a wannan bangare ɗin. kuma ba ku ofis guda dai a cikin wannan ma'aikata din izama na kuna tare wani lokacin a makaranta ne tsakanin ɗalibai kai wani lokacin ma matafiya ne ku a cikin gurin da kuke tafiya a mota kuke tafiya a jirgin sama kuke tafiya a jirgin ƙasa kuke tafiya a jirgin ruwa ma kuke tafiya duk irin wannan tafiyan da kuke yi dole ne akwai alaƙoƙi tsakanin matafiya ɗin to duk waɗannan da muka kawo misalce-misalce da ma wanda muka kawo misalce-misalce ba in aka ce karazibi ake rayuwa ba tare da dokokin da ke tsara musu zamantakewarsu ba dokoki wanda suke nuna musu abin da ya dace su yi da abin da bai dace su yi ba in babu waɗannan to sai ga rayuwa ta zama cikin fagamniya sai rayuwar ta koma kwatankwacin rayuwar cikin daji sai ga rayuwar ta zama ba ba ta da ma'ana me dalili saboda dole ne a irin wannan rayuwar sai kaga wannan ya take haƙoƙin wancan wannan ya sarayar da haƙoƙin wancan sai kaga dai wani abu na rashin tsari a irin wannan tafiyar wanda kamar yadda muka taɓa yin ishara irin rayuwar da babu doka a tattare da ita to ita ce ake kira da rayuwar daji to kamar rayuwar daji ai ya nuna inda dabbobin daji suke rayuwa babu wani wanda yake da wani abu shi doka a cikin dabbobin daji domin duk abin da yake tare da dabbobin namun daji shine wanda ya fi karfi shine zai zo ya turmushe wanda yake mai rauni watakila ya cinye shi ko ma ya mallaki wani abu ya kwace da dai sauran abubuwa da ke faruwa a tsakanin dabbobin daji ko kuma namun daji to idan muka duba ashe kenan dan adam wanda shi a cikin al'auransa cuɗanni in cuɗe ka tsakaninsa da sauran al'umma ko da tsakaninsa da sauran ɗaiɗaikun jama'a wannan ne dalilin da zai sa ɗan adam ya zama mai doka mai bin doka mai riko da doka wanda kuma ya yarda doka ta tsara masa rayuwarsa yin wannan shine dan adamtaka tabbatuwa akan haka shine hakika kuma shine abin da zai baka yanda kake so dangane da kai kanka ka jin daɗin rayuwarka a cikin wannan duniya da muke ciki shi yasa a kowane lokaci muke bujiro da al'amura na dokokin nan kamar kuma yadda muka taba ishara ne su fa dokokin nan ba su takaita da wani bangare ba wani bangare ba sannan muna da nau'i nau'i nau'i na dokoki kwanaki mun taɓa yin wasu bayanai mun daɗe ma muna bayanai akan dokokin musulunci da tsare-tsaren dokokin musulunci da abin da yake tattare da dokoki na musulunci mun daɗe mun yi shirye-shirye a kai sannan muka zo saboda yaƙe-yaƙen nan da ake yi a tsakanin hamas da isra'ila muka shigo wani ɓangare na dokokin ƙasa da ƙasa dokokin ƙasa da ƙasar ma musamman dokokin da suka shafi yaƙi da dokokin yaƙi wani ɓangare ne na dokokin ƙasa da ƙasa to shi ma mun daɗe mun yi bayanai a kai da kuma janibobi na irin waɗannan abubuwa waɗanda za ka iya kiransu da cewa dokoki ne na ƙasa da ƙasa waɗanda suka shafi ɓangare na yaƙi wani abu wanda muka yi bayani a wancan lokaci mun bijiro da yanayin inda wasu bangarori na dokokin kasa da kasa ɗin ba a ɗabbaka su da kuma illar da hakan yake jawo wa zamantakewar al'umma musamman ita a lokacin isra'ila ta zama kamar 'yan lilace a wajen amerika dokoki na ƙasa da ƙasa da dukkan ƙasashen duniya suna girmamawa amma za ka gaiso da yawa ita isra'ila ta take waɗannan dokoki ɗin ta ƙi yin amfani da su to amma kamar yadda muka bayani a wani shirinmu na baya sai ka ga in an kai wannan ƙara na isra'ila ta take haƙoƙin wasu ta ƙin aiki da doka aka kai wannan abin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sai ka ga cewa amerika ta hau abin da ake cewa kujerar naƙi sai ta yi beto ta hana wannan abun wasu lokutan ma abin da aka ci wa isra'ila ba wai an ce za a ɗora mata takunkumin yaƙi ba ne ba kuma an ce za a yi haɗaka a ce a kai mata farmaki na yaƙi ba ne wasu lokacin kurin so ake a zauna ta yi abu kaza ta yi abu kaza a guri kaza ta yi abu kaza a guri kaza to muna allah wadai da wannan abin da ta yi wai wannan ɗin kansa a ce ana allah wadai da abin da aka yi wanda yake ya saba dokoki na ƙasa da kaza ko kuma akwai tursasa wasu al'ummomi a cikin abin da ta yi wai a ce ana allah dai ɗin da wannan sai fa an je an taru a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya an tattauna an yi basi a kai an gano ba wasu matsaloli sannan sai a faɗa to kafin a kai ga faɗar shine amerika ita kuma sai ta shigo sai ta hau kujerar naƙi cewa wai hakan ma ba sai an faɗa ba ba a buƙatan a faɗa wato kinan wani abu wanda muka ishara a kan cewa dokokin ƙasa da ƙasa shin dokoki ne kamar yadda mutane da yawa suke bayani a kansa kuma mun tabbatar tare da misalce-misalcen da muka kawo cewa lallai dokokin ƙasa da ƙasa dokoki ne musamman waɗanda suka shafi yaƙi ɗin da ba wanda ba su shafi yaƙi ba tunda ƙasashen duniya waɗanda suke wayoyu da yawa daga ciki sun rattaba hannu akan bin irin waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa saboda haka kenan a kowane lokaci mutum abin da ya kamata ya lura da shi shine cewa in an buzo da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma waɗanda suke aiki da su da kuma waɗanda ba su aiki da su to a nan mutum ya kamata ya tambayi kansa to waɗanda ba sa aiki da su yaya za a yi a sa su su bi ko kuma su aiki da waɗannan dokoki ɗin ko kuma in suka kakkarya waɗannan dokoki na yaƙi na ƙasa da ƙasa wani horo ne aka tanadar musu kuma yaya ake aiwatar da horo ɗin to kaga wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci wanda mutum zai iya bujurowa da su domin ya fahimci abin yadda ya kamata a cikin wannan yanayi saboda haka ne muka yi ta wannan bayanin akan al'amuran da suka shafi a dokokin yaƙi ko kuma abin da ya shafi ɓangare na yaƙi wanda shi wasu abubuwa ne na dokokin ƙasa da ƙasa amma a wanda suka shafi yaƙi mun da abubuwa da yawa a cikin wancan shiri din akan cewa to lallai an samu wata wacce ta zo ta karya waɗannan dokoki ta aiki da su kamar a yakin hamas din da isra'ila waɗanda suka karya dokokin suka yin aiki da su su ne isra'ila din sai su kuma ɓangaren hamas waɗanda su sun yi aiki zuwa wasu lokutan dangane da abubuwan da suke na dokokin ƙasa da ƙasa kuma dama da yake su ne ake zalunta ita mai kai musu farmaki din mai karkashe su din ta tabbatar kanta cewa ta yi amfani da ƙarfi akan mutanen da ba su ji ba ba su gani ba ta karkashe su an samu wajen mutane da yawan da yawan gaske har dubu ashirin da bakwai da ɗoriya waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan yaƙi da isra'ila ke yi a kan falasɗinawa to kaga duk wayannan dokoki da suka sha wannan bangare mun yi ishara a kansu mun yi bayanai masu gamsarwa ta bangaren su domin mu san dokokin da ke tafi da al'amura na ƙasa da ƙasa to za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirin mu na gaba sai mu ga inda za mu tsora za mu bijiro da dokoki ɗin ta yanda kowa in ya ji zai san su ya kuma kasance a shirye domin aiki da su wasu lalala muhammadu alaihi tahirin da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya